أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة جمادة أولى hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da sha biyu ga watan biyu shekara 2017 allah ya dawo da mu wannan masallaci na matasa inda muke karanta littafin babban malami al'imam annawawi Allah ka ji kansa Allah ka masa rahama ba mu samu mun yi karatu ba ne saboda abubuwa suna bujirowa na tafiya a mun riga mun fara darasin littafin asilatun qadish shababi a ila al sati mai zuwa a zo da shi insha Allah mutum da ina gari za mu yi darasi biyu ne za mu yi riyadu salihina sannan kuma za mu yi littafin saboda yan uwa ƙwaron gaske gaske suna jiran wannan littafi ƙwaron gaske gaske muna babu na arba'in da biyar babu ziyarati ahalil khairi wa mujalasatihim wa suhbatihim wa mahabbatihim babin da yake magana akan ziyartar mutanen kirki idan bugu irin nawa ne za mu tashi hadisi na da da 364 ne mun gama hadisi na 362 hadisin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya buga misalin cewa inna ma matsalul jalisus salihi misalin aboki na kirki da kuma aboki na banza Allah ya raba mu da abokan banza wa an abi hurairah Allahu anhu daga al-imam abu hurairah Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى النبي قال شيء النبيات تنكف المرأة أنا أولا متي لأربع سبود أبوها بداهولين limaliha akwai wanda in zai auri mace yakan aure ta dan kudinta ne wali hasabiha akwai wanda in zai auri mace zai aure dan dangantakarta da ita yar gidan wani jamali ha akwai wanda in zai auri mace yakan aure ta dan kyanta ne dini ha akwai wanda in zai auri mace yakan aure ta dan addininta ne sai annabi yace fa zafarka rabauta kai bi dini da amma abuciyar addini ya yadaka sai hannunka ce albarka muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ainihin wato ruwaito shi da aka cewa wa an abi hurairata daga abi hurairata Allah ya kara masa yadda an gane wannan alwawu atifa ce ko hazzu ma qabla hala mahalla laha min al an kuma harfu jarrin ne mabni na ala sukun la mahalla lahu min al abi ismu majrurun ne bi an wa alamatu jarrihi al-kasra eh al-muqaddara ko alal mi alal ya mana amin ha alme eh mana amin zuhuriha atikal ko an gani abi yana daga cikin asma'ul kamsa ko asma'ul sita asma'ul kamsa da asma'u sita ko asma'u sita wa alamatu jarrihi al-yani niyabatan an al-kasr li'annahu min al-asma'i al-khamsa ko min al-asma'i sita wa huwa mudaf hurairata shine mai mudaf ilayhi majrur wa alamatu jarrihi al-fataha niyabatan an al-kasr لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتعنيف an fahimta yi an gane da haka والشبه جملة الجار والمجرور عن أبي هريرة an gane an fahimta ai tuna ga abin zai yawa radiyallahu anhu wannan jimla din gabaki ɗaya in ka gama jimla ce ai taradiya to a iya alama Allah la amin da jawa duk sanda kaga irin wannan irin su qala rasulullahi irin jimlar da za ka zo sallallahu alaihi wa sallama jumla ce itiradiyya du'a'iyya la mahallalaha min al-i'rab an gane to cewa to kabul mar'atu ana auren mace li arba'in saboda abubuwa guda hudu yanzu wannan tunkahu din fi'ilun ne mudari'un marfu'un sannan mabniyun alama ma lam yusamma fa'iluhu an fahimta ne wa alamatu rafihi addon mutu addaharatu ala akhiri in kaga dama ka ce marfu'un li tajarrudihi min adwati an-nazbi jazmi wal quluhi min nunay at-tawhid wa nun al-niswa na kai da riya ne an fahimta ai da ka al-mar'atu shine na'ibul fa'i to wannan jumla manzon Allah sallallahu alaihi wa labari yake bayarwa yace to kahul mar'atu ana auren mace wanda dai ya zo ya fassara wannan hadisi ya ce annabi ya ce a auri mace to bai fahimci magana da annabi ba ta yi ka ce mana a larabci a ina yi samun jimla wacce take ainihin wato khabariya amma ma'anarta iya sai mu ce maka eh ana samu amma sai da dalili ba haka kawai bane kamar yanzu wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila a lokacin da maka ɗauki alƙawari da bani isra'ila Allah sai ce la ta'buduna illa Allah yanzu la ta'buduna jumla ce khabariya amma ma'anarta insha'iyya saboda wasu ayoyin da suka zo a Qur'ani Allah ya nassaba cewa kada bauta ma kowa tsewa sai shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ina fata an fahimta amma in babu dalili to kowane abu ya tsaya a mahallinsa lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya je garin Madina ya samu nau'uka guda uku akwai bangarori guda biyu akwai larabawa akwai yahuda bangaren musulmi ko bangaren larabawa akwai aus akwai khazir wancan bangaren akwai banu kainuka akwai banu nadir to wayannan nau'ukan guda biyu da annabi ya samu a madina akwai bangare na Yahudu akwai bangare na ainihin wato a larabawa to a cikin larabawa tun a jahiliya ko wanda suke kiristoci ne da haka idan ka hada zai baka janibi guda uku akwai kiristoci amma larabawa ne akwai kiristoci akwai larabawa wanda suke mashirikai ne sannan akwai yahudu to sai annabi da suka je su ne kaso na hudu sai yake ba da labari sai ya ce idan ka ga mutane sun yi aure ɗaya daga cikin dalilan nan guda uku ne akwai wanda tunkahul mar'atu yakan auri mace masu yin aure da arba'in saboda dalilai guda hudu ne akwai wanda in ya tashi zai je ya aure yakan auri mace ne limali ha saboda kuɗin da take da shi inda wannan ana yi ko bayi da waye kama da yahudu Allah ya ce wa min ahlil kitabi man in ta'amalu bi tsari daga cikin su akwai wanda in ka dauki dukiya mai yawa ka bashi yu'addi ilaika zai dawo maka da amana yadda ka bashi ba zai ci ba amma wa minhum daga cikin su akwai wanda man in ta'amalu bi dinari dinari kwaya ɗaya ma in ka dauka ka bashi la yu'addihi ilaika illa ma ta alaihi qa'ima ba zai taba dawo maka da shi ba sai an yi jinkidu an yi koren ido an yi yelen ido sannan zai yadda ya dawo maka da shi Allah sai ya ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fi fil ummiina sabil wannan ya faru ne ko saboda su yahudu suna faɗin cewa su ba wani laifi a kansu idan sun ci dukiyar mutumin da yake ummi dan yanzu takin da suke su a duniya cewa su ne sha'abullahi tsahira wato rundunar Allah mai tsarki da haka duk wani mutum da suka kashe shi ko suka ci kudin shi in dai ba bai hude ne suna ganin sun ci kudin banza sun kashe ka a banza ko lahira aka bi ba abin da za a yi yasa Allah ya ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabilun wa yaquluna ala allahi al-kadhib suna faɗa ƙarya kuma su jingina su ce daga gurin Allah ne kuma suna sani suke yin haka to wanda in ya tashi zai ji ya auro mace limaliha dan kudin ta kawai kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da wasu sahabbai suke farko-farkon musulunta da ya ɗibe su yana tafiya da su ya zo ta wajen wani guri sai suka gama shirikai suna da inda suke rarrace kayansu na yaƙi a jikin wata bishiya a nan suke bautawa sai suka ce wa manzan Allah ija Allah na za ta anwa in kama za ta anwa ka sanya mana abin da muke bauta ya zama muna ganin shi kamar yadda waɗannan su ma abin da suke bauta masa suna ganin shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya kabbara ya ce Allahu akbar ya ce kultum kun faɗa wallazi nafsi wallazi nafsu muhammadun bi yadihi kama qalat bani isra'ila li musa ya ce na rantse da Allah kun faɗi irin abin da bani isra'ila suka faɗa akan annabi musa domin su a gabansa Allah ya halakar da fir'auna wajawazna bi banin Isra'ilal al Allah ya ce mun tsallakar da banin Isra'ila a teku fa ato ala qawmin yakufuna ala asnamin lahu suka zo suka ga wasu mutane suna bauta ma gunki qalu ya Musa da allana ilahan kama da kuma aliha suka ce ka sanya mana abun bauta da zamu dinga gani kamar yadda wayannan abin da suke bauta masa suna ganin shi qala sai annabi Musa ya ce innakum qawmun tajhalun ku mutane ne jahilai domin ba jahilci a duniya makiyinka ya kawo ma farmaki zai hallaka ka Allah ya tsallakar da kai sannan ka je ka ga ana bauta ma wani abu kuma ka ce a watsar da bautar Allah a koma bautar wannan abu sai ya ce inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'maluna to tunda suka faɗi wa'incan su ma wa'annan suka faɗa sai annabi ya ce na rantsi da Allah kun faɗa irin abin da banu Isra'ila suka faɗa akan annabi Musa sai ya ce la tattabi'unna wallahi sai kun bi sunanul ladina man kana qablakum hanyar wanda suke gabanin ku yace hazuwan na'al bin na'al kaman takalmi kafar dama da kafar hagu haka za a samu a wata ruwayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan ana samu wani a cikin al'ummar yana iya kwantawa da mamashi yayi zana da ita kan hanya a cikin wannan al'ummar sai an samu to tunda an samu a cikin sa wanda idan zai yi aure yana auren mace ne limaliha don kudinta to haka sai ka samu kuma yanzu cikin wa'anda in za su aure kan auri mace ne limaliha don kudinta shi yasa yanzu ha auren jari ana yi ba haka ban auren jari ana yi mun sha ba da labarin nan cewa yarinya ce ba ta tafi gidan rediyo a kano ta ce sun gidan rediyon frido ta ce sun yi soyayya da wani saurayi yayin da ita da aka yanzu idan ta samu wanda take so za ta ba shi miliyan biyar kyauta za ta tiya masa anaconda sannan za ta ba shi gida ana yin wannan sanarwa a gidan rediyo ƙasa da awa ɗaya sai ga mutum sama da dubu biyar sun zo maza fa ko kunya ba sa ji banza kawai sun da kowa yana bubuɗawa shi ya kamata a zaba har hoto da taro fa ya taro fa sai da aka turo motocin yan sanda suka yi fitar da yare Don ka nuna ma don ka gane yadda mutanen mu suka kai gaya wurin lalacewa Allah ya kiyaye wani ya ji ya auri wata babanta mai kuɗi ne ya yi lissafi kan a wancan lokacin idan ya aure ta karanci ba a bashi mota ba za a bashi mota morano a wannan lokacin na tambaya wasu mota ta morano aka ce mun aiki abot ɗinta ma alaga malin ya fi miliyan ya abot ɗinta kun in ta samu matsala ya fi miliyan ya yi lissafi in ya aure ta zai samu kuɗi kamar kaza ya yi lissafi za a ba shi gida kamar kaza to ka san irin wannan in ka je kawo ruta yarinya da mugun ja sai ka ce karas ta ga dole inda za ta kwanta ya zamanto akwai janareto can baye ko akwai wuta ko akwai sola don sauro ya cije ta akwai matsala ko kwa? aka je aka kama hanyar gida a shekara ya fi miliyan ɗaya dole ka nemo ɓatan gida shiru-shiru kafin shekara ta zagayo ta dauki ciki ga masu gida na neman a sake biyan wancan miliyan ɗaya da wani abu gawaye gawaye kuma wancan abin da yake exploitation zai samu bai samu ba to shi kenan daga nan sai aka fara rigima to da aka samu dai ta haihu daga ƙarshe yana tsammani yana kare za ta gyaru iyayen dama ba zaune suke a ƙasar ba kawai ta mame shi da ɗan da komai sai biza ta mutu ya dawo shi ba mata ba da ba gida ba ku dawo ran da aka je aka yi dama akan irin wannan manufar na farko awwaluhu na damatu farko sai an yi da na sani wallahi wasu huku su mutu tsakiya sai an zo in ba sa'a ba kana cewa matar Allah tsine miki ita ma tana kai ma Allah ya tsine ma sannan akhiru firaku karshe ko ana so a rabu ko ana so ko ba a so karshe sai an rabu sannan ana auren mace wale hasabi ha saboda dangantakar ta ita ɗin gidan wane ce akwai wannan ya tashi kawai kan duba shaharar baban yarinya ya ji laraba suna yin wannan saboda su kuma suna alfahari da nasaba shi yasa tun kafin zuwan musulunci balarabe wani in ya tashi zai maka kirari zai ce shi dan wane ne jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane sako wannan in sun tashi za su je su yi aure saboda wannan sannan wali jamaliha akwai wanda in zai auri mace kyanta kawai yake kallo ka haluna al-yau kamar halin da muke ciki yanzu kyan mata kawai ake duba hadisin iya kuma wa kadara uddiman ko da hadisin bai inganta ba ta ɓangaren sanadi malamai sun ce sahha ma'anan ma'anar hadisin ya inganta dama wannan ka'ida ce tabbatacciya akwai abin da bai inganta ba ta bangaren sanadi amma ta bangaren ma'ana ya inganta sabai suka ce wa maka zara uddiman annabi ya ce mace kyakkyawa a gida mara tarbiyya sai rikici ya haɗa ku da ita da ta je gida ta ce ma baban ai ga ku ce shi ya muke kaza to zauna ai zai zo same ku da ka dai ba zai tambaye ka ba mai ba zai ce ashe kai baka da mutunci to daga nan kuma sai ga shedan ya shigo duk an ya mutsa kuma ka kalla da kyau ka gani yanzu kaso goma na musulmi wallahi kaso bakwai idan sun tashi a wuri ko dai mutum ya kalli kudin da baban yarinya yake da shi ko dai ya kalli shaharar babanta ko dai ya kalli yarinyar tana da kyau ko ba ta da kyau shi yasa sai aka shiga rigima wali jamaliya, dan kyanta yanzu an ce ba za a aure yan mata ba sai sun koma fara faraye ko yanzu da cewa aka yi ba za a aure su ba sai yarinya ta haddace al-usul salasa ta haddace al-qawaid al-arba ta haddace kaza ta haddace izu 30 da yanzu da an taimaki yan mata kuma su ga daga duk wanda sai wannan a aure ta da yanzu an taimaki yan mata sun koma karatun addini amma cewa sai sun zama kyawawa sun zama farare wani sai suka koma shafe-shafe to shi shi shafe-shafen da ne yanzu an wuce an girme shi allura ake yanzu ba rikin in da in an yi shafe-shafe za ka iya gane fuskar yarinya da kafarta suna da bambanci ce yanzu allura za ta koma farafar ba jarraba kada musiba kada bala'in ka faran mace ba za ta koma farafar kaga mutum ya zauna yana ta faɗar wasu ƙa'idodi wanda ma an zala Allah bi hamin sultan yace sai ta zama fara sai ta zama doguwa sai ta baje sai ta dire sai ta yi waye sai ta yi waye wani ya ɗauki dogon lokaci bai aure ba da abokan shi wanda suka yi karatu da shi aka je aka same shi me yasa bai aure ba yace yana so matar da zai aura sai ta hada kwaliti kada da aka ɗauko kwalitin da shi yake so matar ta hada kafin ya aure ta da aka auna cikin kaso goma shi guda hudu yake da wannan kwalitin shi yana da guda hudu amma yana so matar da zai aura sai ta zama tana da guda goma don girman Allah akwai adalci a cikin kuma a daidai lokacin wanda yake wannan littafin inda za a nemo igiya a rataya mai a ɗan zagaya da shi in lokacin tashi ne da labadana Allah kaɗai zannan za a tara amma yana cewa sai ta zama mai kyau sai ta zama kaza sai ta zama kaza shi yasa yanzu sai ka yara masu mutunci ga ibada ga mu'amala mai kyau ga kyautata alaƙarsu da Allah amma ba sa samun mazajen aure saboda ana musu kallon ba abin nan bane yana faruwa ko bai faru ka je ga yarinya ta hada kayanta daga gaban annabi muhammad ta yi gaba amma wallahi saboda kyakkyawa ce haka zaka ga ana layi a kofar gidansu ga wani ya zo a mota ga wani ya zo a mashin ya danna mashin din yana dididi ga wani a jikin katanga ita yake jira ga wani can ita yake jira ga wani can ita yake jira saboda kyakkyawa sai mutum ya zo ya ɗiba daga baya kuma ya zai ɗiban makansa bala'i akwai wani ɗan uwa da na kai mai ziyara ya ce alaga ta malamin sai ya ce kaga hadisin nan yace to ni nake kara gaskata magana annabi da ya yace wallahi malam idan ina zauna kofar gidan nan mata ɗari sai su wuce kafin ka ga matar da ta yi kyan matata yace amma malam ba zan koyawa ba ina cin uba na wallahi wallahi haka yake yace wallahi malam ina ina ina ɗibar wuta wallahi yace ina shan wuya malam nace <laughs> to kai wa shahida shahidun min ahli hakimin eh. kuma daga karshe dole sai da auren ya rabu dole sai da auren ya rabu an fahimta to ba a hana mace ta zama tana da kyau ba amma ba shi bane farko sannan walijini ha akwai wanda in ya tashi zai karɓi mace yakan kalla addini ta shine farko a yanzu da Allah madaukakin sarki da ya tashi ba cewa ya uhilla lakum lailatul siyam ar-rafsu ila nisaikum ba hunna libasul lakum su tufafi ne gare ku wa antum kuma tufafi ne gare su yanzu dan girman Allah idan ka tashi ka je kasuwa zaka siyo yadi ko shadda ko wani kaya wanda zaka zo ka sa kakan kalli wanda yake da kyau a ido ne wanda in ka zo ka wanke shi sau daya ya tashi aiki ko kakan kalli wanda yake da kwaliti a ido ne eh ka san akwai kayan ta ba ba akwai wanke kudin ka ake cewa ba akwai kayan da ka siyo kasa in ka wanke shi sosai ya yi ka wanke kudin ka saboda gashi da kyau a ido amma da rashin inganci a ina a jiki to gara ka je ka siyo kaya wanda yake da kyau a ido rana ɗaya ka sashi ya kashi aiki ya fi sauki da haka Allah sai ya kwatanta mace sai ya ce mata liba kifat idan ko kana da hankali in ka je siyo kaya mai quality kake kallo ka siyo ba wanda yake da kiwa ido ba to in ka tashi za ka je ka auro mace mai ya kamata ka kalla mai quality ya kamata ka kalla ka auro ba wacce ba kai ma da ka zo rana ɗaya ka wanke kuɗinka shikenan matsala ta biyu ba domin wannan matsalar da kuke ganin ta tana da hatsari ba wallahi matan mutum ita ce amanarsa ta ƙarshe kuma in baka yadda da matarka ba kakka yadda da kowa domin da matarka ne idan ana so a kashe ka yanzu kashe ka zai fi sauki saboda ita za ta baka abinci ita za ta yi maka kaza ita za ta yi maka kaza hatta inda za ka kwanta ita za ta yi ita za ta gyara sannan uwa uba yayin da kake tunanin nan gaba za ku iya samun ƴaƴa da ita kowane ɗa kowa ya san yana da alaƙa da mahaifiyarsa sama da yadda yake da alaƙa da mahaifiyarsa musamman a wannan zamanin da muka shigo aka samu shiddatul ma'ula da wainiya mai tsanani idan ka fita bige-bige sun safa baka dawa sai dare da tunanin yadda za a yi ka rufa makanka asiri ka rufa musu idan Allah bai taimake ka ba wacce take a matsayin matarka ta gari ce to kana kokari kana gini sai ka gama kuma sai a rushe gini Shi ne wani yace mata ya bulugul bunyan yawman tamamahu idan kunta tabni wa luka ya adun yaushe gini zai kai karshe sai ka gama gini wani ya jira ka da rake ke guduma tsakara gama dora bulu sai rushe bulu yaushe za a gama ai ba ranar da za a gama to dan haka sai annabi yace akwai wanda in yi tashi zai ya aure walidiniya yakan auri mace dan addini ta to ita kuma mace ana iya gane tana da addini ne ko da ba ta da tarin karatun addini ta hanya guda ɗaya idan ka ce mata Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi abu ko da tana yin abin ta bari kuma ya to ba dan san da take maka ba dan Allah ta bari domin in dan san da take maka ne akwai matsala ran da ta daina san ka za ta koma ta ci gaba da shi ko kuwa ka san mata tana da wata biyayya in mace tana son ka duk abin da ka ce mata ta yi za ta in ka ce ta bari za ta yi za ta bari to ba dan kai ba dan wa haka in ba ta yin abu ka ce mata ta yi kaga tana yi to wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da ake gane cewa lallai wannan matar za ta yi ainihin wato ruko da addini to sai annabi ya ce farfar bai za ta dini ka rabauta da addini taribat yadaka hannunka za ta yi ainihin wato albarka wannan ma'ana ne na cewa idan Allah ya taimake ka lokacin da za ka yi aure ka auri matar da take da addini to Allah subhanahu wata'ala zai maka albarka ainihin wato a rayuwarka waran gasin gaske ah, yanzu wannan Dr. Suleiman limamin nan da aka naɗa na Sultan Bello kwanan nan matarsa ce yarinya su ba ta da lafiya a shekara sha wani abu aka ɗauke ta aka kai ta asibiti da aka kai ta asibiti aka baro asibiti ya dawo ya basu a can da yarinya ya dawo gida bai wuce minti ashirin da dawa ba yarinya ta rasu da yarinya ta rasu duk wani wanda take ganin zai iya sanar da shi malam ta ce mai kar a sanar da shi saboda yanayin kwandishan ɗin da ta ga ya dawo ga matsaloli ga tension ga pressure ga waye ga waye ga waye ta ce a bari ita za ta sanar da shi da kanta sai da aka kwana ya ji ya yi sallar asuba ya dawo sannan ta ce mai ai yarinyar jiya da aka kai asibiti Allah ya mata rasuwa ya je ya ɗauko yarinyar in ka je ka auro mace ya ibadiyar da zina amana ita hankalin ce tashi na wanta in duk duniyar nan hankalin kwale tashi ya taɗe bai tashi ba mana ina ruwanta an fahimta yi to shi yasa za ka ga da yadda aka shiga cikin fisa atil usura ta dinnan Allah ya haɗa ka da mace ta gari ya kai baka cikin masu da ka ga mutum da mata ya sa riga ciki da waje kamar zai taɓa sallar roƙon ruwa ya akwai matsala Allah ko ka ga mutum yana alola sai ya gama ka ya dauki buta yana kokarin tura ta aljihun malam malam akwai matsala wallahi malam idan mace bata san Allah ba duk abin da baka tunani za ta yi ai su matan suna faɗa suna cewa malam karbu da mu kawai mu da kake yi kuma su da kansu suke cewa malam duk abin da aka ce mace za ta yi za ta yi shi yasa bahaushe ke cewa abin da ya gagari maza sai mata idan abu ya gagari namiji ya kafa ka haɗa shi da mace ka gani abin zai yi a tono yanzu za ka je neman aiki ka ki samu mace yin tafiya biya ɗauke ta ba yana yiwa ba yana abin da yana gani maza ce mata idan wani ake so a kama an rasa yadda za a yi wallahi in an san yana da alaƙa da wata mace da an haɗa da ita za a kamo shi ba haka ba to shi yasa za ka ga da zaran kuma aka yi sakaci gurin karantar da su addini to komai kuma na matsala yana faruwa cikin al'umma da zaran aka yi kuma sa'a mata suka gane addini to gaskiyar magana ana samun sauki cikin al'umma kwaran gaskin gaske kamar yadda yake faruwa yanzu majalisi na bude na wata ina musu karatu ranar alhamis a kofar gidana gabaki ɗaya so biyu kawai aka yi karatu ranar farko ma alamis da ya kamata in yi karatu na tafi lagos amma in ka ga yadda suka karɓa karatun ake yin karatun da gaske abin ya baka mamaki wallahi amma yan uwan mu maza sai a hankali Allah ya samu dace Allah ya samu ga annabi Muhammad to dan haka kowa dai ya dudu ba ya gani idan za ka aure wace ce za ka yi mu'amala da ita a babin aure wallahi akwai matsala wannan shine abin da yake kuma bibiyan to yanzu wannan shine al-Imam an-Nawawi yace wa ma'anahu annan nasa ma'anar wannan hadisin shine mutane yaksiruna fil ibadati ko fil adati suna nufi a al'adance min al-mar'ati daga cikin mace hadhihi al-qisal al-araba wa'annan dabi'un guda nawa guda hudu kowa in ya tashi zai aure akwai abin da yake duba wani kawai shi yakan kalli addinin mace da ɗabi'arta da mu'amalarta ne a aure ta wani mayan kuɗi ne kuɗin yake kallo wani shi yana kallon kyan mace ne duk abin da zai biya ya daɗe bai biyu ba wani yana kallon ita yar gidan wanati da haka sai ce yi an ta'ala za ki din kai ka yi kwaɗayi a kan ma'abuciyar addini wazufar biha sannan ka rabota da ita sannan wahadis ala suhubati ha ka yi kwaɗayi wajen abokantaka da ita wa ita matar da take ainihin wato ma'abuciyar addini yanzu wannan shawara ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ba maza idan za su tashi neman aure yadda kuma aka ba mazan shawara haka aka ba mai mata to bahaushe ya ce abinda babba ya hango yaro ko zai aure mi ba zai mai ba ba zai hango ba to shi kuma abinda annabi ya hango ya faɗa ma al'umma ba rimi ba idan sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango abin ba saboda shi na biyun ne bigeril wahayi la ya tasarrafu annabi ne in ba da wahayi ba ba yayin tasarruf safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu yalinu bi idnillahi hinan wa ya'tifu sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa ba haushe da yake bin na gaban Allah ba kowa bane na gaban nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine na gaban Allah ya sa mu dace Allah ya sa mutane kunne mai jin bari ta ji bari an fahimta ai yarinya ko ko ba ta da alaka da Allah da annaba alaka ta kusa sai kawai kaga mutum wani ma ya ce ai za ta gyaru a karama kallawa ai za ta gyaru ina duk matsalar da mace take da shi kai kokari ka gyara ta kafin ka aure ta ni nake rantsi maka da Allah idan baka iya gyara mace ba kafin alakar aure ta shiga tsakanin kai da ta wallahi in aure shiga ba za ka iya gyara ba za ta zo maka da tarin turin matsaloli ne ka ce ai dama ta ce hagu za a yi ka ce a yi sama ta ce kasa za haka kuma za ta tafiya kuma wani abu wala ba zai tashi a fitin ɗinka ba sai shekaru ya da kun tara yara da ita ba yadda ka iya da sunan lokacin kuma abin zai zai taɓa ta kowa muna mai fatan shirya ya sani akwai wata magana da wani malami da daɗewa gaskiyar magana kuma ni na yarda da maganarsa cewa da ka auro matar da za ka zo kai ta gyara gara ka auro jarariyar ka huta ko kuwa musamman kana daɗi to da gyaran waje za ka ji ko da gyaran <laughs> eh kana can kana ƙoƙarin gyara waje sai kai ka da an ci gida ma ta ɓarki an raba ma hankali ko ba raba ba gara ka dumfari guri ɗaya ka ta gaba da fafatawa a can an tare ma na. wannan shine abin da ya kamata kuma kullum na sha faɗa na ce idan kana daɗi kana ɗalibin ilimi to ka duba in za ka aure ka auri mace irinka an fahimta yi domin akwai matsala me yasa Allah subhanahu wa ta'ala kun dai san irin wahalar da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka sha a makka da wahalar da aka sha a hijira da yadda aka je madina aka zauna ba sisi a wannan lokacin da aka tafi madina suna fukara talaka sai ai wata ɗaya. ba a ɗora tukunyar abinci ba a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka fara yaƙi yaƙi eh? da aka fara yaƙi yaƙi me yake faruwa da aka fara yaƙi yaƙi ganima ta sauka ko kai ne yanzu matarka babu ta haƙuri idan aka samu me ya kamata yi ba sai a baka bai kamata fanta ba sau da aka san da babu sun yi haƙuri yanzu sun ga an fara yaƙe-yaƙe dukiya ta ganima tana samuwa suka ce lalle sai a ba su su masu irin yadda matan masu mulki suke wannan abu kuma bai yi wa annabi daɗi ba da aka da bai wa annabi daɗi ba Allah madaukakin sarki ya kira su ya ce ya yi annabi kulli azwajika in kun la turidina hayata ad-dunya wa zinataha in dai wannan duniya suke so da kulliyar ta fata alaina ku zo in ba ku idan na ba ku amma umarci a kunna zan ji yadda ku daɗi sannan usarri kunna tsarahan kowace zan sake ta saki mai kyau kenan babu yadda za a yi mutumin da yake manifasta lahira ne da kuma mutumin da yake manifasta duniya ne tafiyar ta yi shi yasa yake wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wa daral akhirah fa inna a a'adda lil na min kunna ajran azima shi yasa da annabi ya tafi sai fara da nana Aisha ya ce mata ga abinda Allah ya saukar amma ki je ki shawara da iyayenki kafin ki yanke hukunci ta ce yanzu a fika yanzu a kanka ne sai na je na nemi shawara da iyayen ta ce ina ai istartullah wa rasuluhu wa daral akhirah na zafi Allah subhanahu wa ta'ala da gidan wa da gidan ainihin wato lahira sai sa kaga ai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah bai bin musu wani abu na dukiya ba ko ya bari bai bari ba amma da aiki Allah aka damfara an samu mutumin da yake shi ba mawai, wai ba mutum addini ba a'a ne shugaban addini idan za a yi maganar alfahari da miji duk duniya in mata annabi ta minki ba matar da ta isa ta kara minkiya saboda ba mijin da ya kai nasu ko akwai babu ka kusan mamarka kowa ya mijinta ko mai ta tara ko mai take da shi idan za a alfahari da mutu in mata annabi ta miki dole dole matar kowa ta zama dan ba matar da ta isa ta miki amma wani abu ya mutu ya bar musu na tarin wani abu wanda suka gada ina fata an fahimta wannan kenan Allah ya sa mu dace wannan hadisi akwai abubuwa da ya kunsa na farko hadisi yana nuna mana cewa al'umur allati turgabu ar-rajul fi nikahi al-mar'ati akwai wato al'umur akwai wasu al'amura allati turgabur rajul wanda suke kwadaitar da mutum shine kahil mar'ati wajen kaga ya auri mace wahiya sune akwai wanda abin da yake kwadaitar da shi shine almalu dukiya in ko dukiya ce ki kwadaitar da kai wajen auren mace kaga akwai matsala ai sai yasa ko wa'anda yanzu idan rikici ya haɗa su da matan matan ne ke sakin su ba su suke sakin matan ba wannan akwai wanda yake yakan kalli nasaba ne shi yake kwadaitar da shi a auri mace wal jama'a akwai wanda kyau ne yake kwadaitar da shi a aure mace waddin akwai wanda kuma addini ne yake ja shi zuwa yaje ya auri mace sannan abu na biyu wannan hadisi yana nuna mana cewa khairu hadhihi al-umur mafi alherin waɗannan al'amura gabaki ɗaya wa afdaluha kuma wanda yafi huwa addini shine ne tunda annabi ya faɗi guda uku nan ya ce li'annaha saboda shi matar da take tana da alaƙa da addini inul abda ita takan taimaka wa bawa alaƙa a kan da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu ga annabi ibrahim lokacin da aka haifi annabi isma'il yana ɗan ƙarami da ya je kai su garin bakka ya aji lokacin da ba ruwa ba ba abinci ba komai ya juya zai tafi haja sai masa magana cewa ka ajiye mu inda ba ruwa ba abinci ba komai za ka tafi sai annabi ibrahim ya shuru bai ce maka komai ba ya ci gaba da tafiya sai ta ce ko allah ne maka umarni ya ce ka tafi ka ban ma'ana sai annabi ibrahim ya masa ishara ya ce sai ta ce to ka tafi Allah da ya ce ka ban ma'anan babu yadda za Allah ya wulakanta bayan annabi ibrahim ya juya ya tafi inda ba ta ganin shi sai ya juya addu'a yake rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayra dhi zar'in inda baytuka al-muharram rabbana yuqimu as-salata yanzu ba ta da addini ba Allah ba kowa ya ce tafi ba matsala za a samu ba eh wata ma ba sai ta kundunduno ba shi kai da Allah ta lafta mai ko kuwa matsala za a samu an fahimta ya ku kalli yadda na na khadija ta dinga taimakon annabi sallallahu alaihi wa sallama akan yadda zai ba Allah duk kun karanta hadisi na uku a kitabul bada'il wahyi kitabu bada'il wahyi a bukhari sanda ma yake zuwa kogon hira idan guzurin ya kare wajen ta yake da ta ta guzuri ya koma ta taimake shi da dukiyarta tun ma kafin ya bayyana a matsayin annabi da kuma bayan ya bayyana a matsayin annabi kuma duk lokacin da ya shiga wata matsala da rigima idan ta taso ita take kokarin ta wa da annaba hankali saboda mace ce mai addini da haka shi yasa Sheikh Usaimin a da yamma Bukhari yace wannan shi ke tabbatar maka da cewa ita na na da ta musulunta tun annabi yana annabi kafin ya zama manzo shi yasa shi Ashirin da yamma Bukhari yace mutane guda biyu su suka fara musulunta tun yana annabi kafin ya zama manzo da nana khadija da warqata bin nufal yace shi kuma sayyidi abubakar ya musulunta ne bayan annabi ya zama mursali tunda aida da ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir qum fa anzilhu sannan ya fito ya fara kiran dai kun mutane a lokacin da sayyidi abubakar ya zo ya ainihin wato musulunta ina fata an fahimta wannan yana daga ciki sannan ta'khirul islam karfafawar da musulunci yayi wanda shine abu na gaba ala nikahil mar'ati salihah akan mutum ya auri mace ta kirki kuma dama qur'ani da yace fasalihatu mata na kirki idan an ce as-salihatu daga salaha yasluhu salahan ne wa huwa ziddul fasadi shine kishin lalacewa da haka akwai al'abdu salih akwai al'amatu salih al'abdu salih kuma dama huwa al'abdul mustaqima ala ta'atillah shine bawan da ya tsaye wajen yi ma Allah da'a alqa'imu bima alaihi min huquqillahi wa huquqil ibad wanda ya tsaye gurin ya tsare haƙƙin da Allah ya dora masa wanda ke tsakanin shi da shi Sanan ya tsare haƙƙin da ke tsakanin bawa da bawa dan uwansa ko malamai sun ce wannan ita ce hikima ta irsalin rusul ga baki daya dalilan da yasa Allah ya aiko annabawa a doran ƙasa kaf dalilai dini don mutane su gyara alaƙar su tsakanin su da Allah ne sannan su gyara alaƙar su isu isu idan alaƙar ka da Allah ta gyaru ba matsala tsakaninka da mutane ta lalace akwai matsala idan alaƙar ka da mutane ta gyaru tsakaninka da Allah kuma ta lalace akwai wa akwai matsala don haka ita almar'atu salihah ita ce matar da ta gyara alaƙar ta tsakaninta da Allah kuma ta gyara alaƙar ta tsakaninta da wa da mutane wannan yasa zaka ga in dai matar ka ta kirkice ko mutuwa za ta yi ba za ta yadda ta ta amanar ka mata ta ha'ince ka saboda ta ce amma an kai rashin sa'a kana fita ita ma sai ta fito ba yana faruwa ba ka je can kusa da wata unguwa ne da sassa ba za ka je ka ga tarin turin mata sun tafi wajen wani yaro boka ko aure bai ba ko aure bai ba shekara biyu da ya wuce na samu tarin turin wasiƙu wasu sun je gurin shi da sunan neman bukata ya ce bukatar ba za ta yi ba sai ya yi amfani da su kuma ya yi kuma bukatar ba ta yi ba kaga saboda matar da kawara ba ta kirki ba ne ta je wani katon banza ya amfani da ita kuma ta dawo gidanka ta ci gaba da zazzare wallahi ka gani kuma dan yaudara da cuta sai su je su sa ni tsabi ta yadda in ba ka san mace ba sani na kana ganin ta da alƙabi ai ba dole bane ka gane ta sai ka wuce ta wuce to wannan yana daga ciki da haka ta'kidul islam musulunci ya karfafa ala nikahil mar'ati salihah akan auren mace ta kirki zatu din ma abuciyar addini li'annaha saboda ita mace in dai ta kirki ce tu'inu al'abda ala ta'ati llahi wallahi takan taimakawa mutum gurin bin Allah subhanahu in lokaci ne sallah ba kai ba za ta ya kamata ka tashi ka je ka yi sallah in wani abu ne na karatun qur'ani ta ga ka saba ba kai za ka ya kamata abu kaza da kake ka dawo da shi ka ci gaba da in abu ne kaza Da abin da ka sani an fahimta ne za ta yi kokarin shirya maka wata kuma cewa za ta yi ta dame ka ka dame ka ka kura mata Allah ya samu dace inda ma ya kunu da'i ilin zuwaji yayin da abinda yake kiran mutum zuwa ga aure huwa dini shine addini to fa inna ad-din yabqa shi addini yakan wanzu wa yadum sannan yakan dawama li anna ad-din hidayatan wa tafsiratan domin fi anna ad-din hidayatun wa tafsiratun domin shi addini shirewa ne da kuma ainihin wato lurantarwa wannan kenan Allah ya sa mu dace mu je hadisi na gaba wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya ce kalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama da jibril mala'ika jibrilu ya faɗa ga annabi eh ko annabi ya faɗa wa mala'ika jibrilu ya ce ma yamna'uka ko ma yamna'aka me yake hana ka ko sama ma yamna'aka ya kamata ya zama ko ma yamna'uka me hana anan ma to shi ya kamata ya zama dai domin yamna'u tunda fi'ilin ne mudari ko ba wani dalili da ya kamata ya zaman to mansubun ba kayan aiki na nasaba ko kuwa da aka wanda suke da fataha aka sa mayam na aka wannan kuskure ne sai a gyara an fahimta ne eh, mai rufa abin shine daidai an gane an gane kamar mutum idan ya atikawa aka wanda zaka da sun ce makalla to wannan makalla din kuskure ne sai dai yarhamu kallahu domin ka samun fataha ba dalili ba kayan aiki na nasaba to akwai matsala gaskiya ana gani ma nauka me yake hana ka an ta zura na ka ziyarce mu aksara ma ta zura na sama da yadda kake kawo mana ziyara fa nazalat sai wannan ayat ta sauka mala'ika jibril Allah ya ce wa ma naka nazzalu mu fa ba ma sassakuwa illa bi amri rabbik sai da umarnin ubangijinka sannan lahu ma na aidina shi Allah ya san abin da ke gaban mu wa ma kalfana da abin da ke bayan mu wa ma na zalika da abin da ke gabanin tsakanin gaban mu da bayan mu sannan wa ma kana rabbuka ubangijin ka ba zamantuwa ba ne an fahimta ai kenan annabi ya nemi dan mai mala'ika bai dinga kawo musu ziyara ba sama da yadda yake sai mala'ika jibril ya ce a'a ai mu ba ma zuwa in ka ga mun yi abu duk da ka gana taso na zo gurin ka ba da umarnin kaina nake zuwa ba Allah ne ke cewa in taso in zo shi yasa nake tasowa in yi min in zo an gane an gane haka na tanazzalu yana nuna ainihin wato sassauka ba lokacin ɗaya ba da haka a cikin wannan hadisin malamai suka ce na farko yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kaunar mala'ika jibril saboda ne saboda ne annahu ya amilu ma'ahu khabarar samai saboda shi mala'ika jibril shi yake zuwa da labari daga sama duk kuma lokacin da ya baro gurin Allah ya zo wajen annabi Muhammad to da alheri ya zo to tunda da alheri yake zuwa shi yasa shi kuma annabi ya nemi. ina ma mala'ika jibril ya dinga zuwa sama da yadda yake zuwa shine ce a ina ai mun kaga mun zo ai Allah ne yake bada umarni ya ce ainihin wato a zo ina fata an fahimta sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa mala'iku ba sa yin tasarrufi sai idan Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama ya ce su yi ne su yi tasarrufi mala'ika bai sakkowa daga sama sai in Allah ya ba shi umarni ya ce yi ne ya sakko daga sama kuma haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa la ya'suna Allah amma amarahum in Allah ya ba su umarni ya ce su abu ba sa saba masa sannan wa yaf'aluna ma yi umaru kuma duk abin da Allah ya musu umarni ce ka aikata mala'iku suna ainihin wato aikata ina fata an fahimta wannan kenan saboda haka wannan kenan mai muhallin shahid na wannan hadisi alaƙarsa da babu shine ziyarar mutanen ke da haka annabi shi ya fi kowa alheri a duniya wanda ya fi kowa kuma alheri a sama shine mala'ika jibril yana kawo ma wanda ya fi kowa alheri a ƙasa shine ziyarar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيات لا تصاحب كدك أبو كنتكوا إلا مؤمنا سيدي مؤمن فما وانا زي زمن تو إنك مؤمنين تو بناك يدك زمن كوا زمن أبو كنك مسي مؤمن sannan wala ta wala ya akul ta'amaka kada wanda yake abinka illa ne taqiyun sai mutumin da yake da tsoron Allah wannan hadisin malamai sun kai sun komo a kansa ya inganta ko bai inganta ba amma gaskiyar magana zance na gaskiya wannan hadisi hasan ne idan aka yi tibari da yawan ainihin wato hanyoyinsa hadisi yana nuna mana abu na farko shine akwai annahi hali dangane da musahaba abokantaka da kafirai da fajirai da kuma nuna musu ainihin wato soyayya hadisi yana hana shi yasa annabi ya ce la tusahib illa mu'min sannan al'amru bi mulazamati al-atiya al-awfiya yin umarni da lizumtar masu tsoron Allah masu cika al'amara da kuma mu'amala da ainihin wato su sannan al'aklu cin abinci daga gidan abokinka ja'iz ya halatta idan an amince maka kira ko kuwa kana da aboki za ku ci abinci musamman aka yi rashin a mara mata ne sai ka ɗan dinga da ya saka kana taimaka mai ya zo ku ci abinci amma idan an amince ma fitina idan za ku je yadda ake cikin yanayin matarar kuɗin nan kuna zuwa kai kana fama kawai ana zuwa sai ka gaya yawa da dala dubu bai baka bai ciya ba matarka <laughs> kofa ana tashi za ku tafi sai ka ji ta kai ma abokin da Allah ko zan samu lambar wayar ka <laughs> to kaga akwai matsala kwana ɗaya biyu in baka shigo da shi ba za ta fara wai ina abokin da naka yake to kaga wannan abokin ka kara ne wuta in ba haka ma wallahi zai kashe ma wani kuma kuma auren wasu ya ta mutuwa da dama ta irin wa'annan hanyar akwai abokan da yake da yusai ne to asali ka gayyaci abokinka ya zo gidanka ya ci abinci ba komai amma abokin yana da amana mutumin ki in bai da amana zai iya cin amana ka to ka gayyace shi kai ko a cikin in kana abokantaka akwai mutumin da ka san in ka ba shi amana sai ya ci wallahi to irin wannan kakka yadda a a dai hada a gaisa in ana zaune a bakin titi a kawo shayi kowa ya shaya wani amma gidan kan ina ai illa kilan salaman salama gaskiya wannan shine zaman ka lafiya an gane sannan annahi hadisi yana nuni akan hani dangane da an ikrami ahli su'i ahli su dangane da karrama mutanen da yake munanan mutane ne da fajirai da makamantansu idan haka wannan cewa wala ya akul ta'amaka illa saki kada wannan ya ci abincin ka sai mutumin da yake tsoron Allah to akwai abin da ake ce masu al'umuru kalmaqasid ko al'umuru kalmaqasid wannan ƙa'ida ce ta usulun fiqh an gane ko al-maqasid laha ahkamul wasa'il ma la yi al-wajibu illa bihi fa huwa min wajibu mutum ne wanda yake ba na kirki ba an gane ka dauki abu ka bashi kana ganin daukar abin ka bashi ita ce hanya ta shirya da za ka yi amfani da shi don ka ja shi zuwa ga daidai to in ba zai iya fahimtar ka yadda za ka ja shi zuwa ga daidai ba sai ta wannan hanya to ita ma wannan hanya a yi amfani da ita don a dashi zuwa ga daidai wajibi ce shi ne ma la kimmal wajibi illa bihi fa huwa mai fa huwa wajibi abinda wajibi ba zai cika ba sai da wannan abin shi ma wannan abin wajibi an fahimta ai duk kuna da labari kun sani cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai mutanen da asalin su ba mutanen kirki bane amma kyautar da annabi yake ɗauka ya ba su daga baya ta ja su zuwa ga shiga addinin musulunci wani ma ya koma garin sai ne ya zo daga gurin wanda ya waka kyauta ba za ka ƙara talauci ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani ana karatu yake ta mamaki yace a to shi sai da an ce an yi kaza kaza ce wai sai da an ce a farkon musulunci da aka kawo madina sai wata daya sai ga kuma an ce kaza sai ga an ce kaza sai ga an ce annabi kaza sai muka ci a farkon musulunci wannan bittifaqi sanda suka zo Madina ba kuɗi daga baya kuma kaza an ce an zo neman annabi gurin ka abu babu ai shi ya roki Allah yake Allahumma inni as'aluka al-afafa wat-tuqa wal-ghina da an kun san akwai wanda Allah yake bashi kuɗi amma kuɗin a hannun shi suke ba a zuciyar shi suke ba duk wanda Allah ya ba shi kuɗi kuɗin ba a zuciyarsa take ba a hannuwa suke to ya huta amma wanda Allah ya ba shi kuɗi kuɗin a zuciyarsa suke ba a hannun shi suke ba to akwai matsala an fahimta ai Allah ya sa mu dace to shi yasa shi annabi Allah ya ba shi wadata amma ta zuci abin da ya ba shi na wadata na gani a hannun yake ba a zuciyarsa yake ba yasa sai a zo ana bin ka bashi ko ka zo kana da bukata in babu yanzu yanzu na annabi ce jira ya ce a biya karɓo mai bashi ya baka kai ka je ka biya bukatar ka shi yana kai zai biya sallallahu alaihi wa sallam yasa yayi magana da har yanzu a duniya ba a ƙara yin ta ba kuma ba wani wanda ya ce tsarin irin wannan magana ce duk wanda ya mutu ya bar dukiya ta magadarsa ce wanda ya mutu ya bar yara babu wanda zai rage yaran ko ya mutu ana bin shi bashi babu wanda zai biya annabi ya ce a kawo yaran zamu rike kuma bashin a zo zamu biya ko shugaban kasa bai bai sai fito wannan magana ko kuwa ko gwamnan jiha ko bai ce wannan ma'aiki ne kadai ya sai wannan magana kuma shi kuma tun daga bayan shi ba samu wanda ya fito yadda shi ya faɗi irin wannan magana ko kuwa sallallahu alaihi wasallama to wannan shine an gane hadisi yana nuna mana cewa wato ya kamata kowane mutum idan zai yi abokantaka ya duba ya ga waye abokinsa yan bagi alal muslim ikhtiyarul asdiqa ka zaba abokai na kirki ya zamanto su ne abokanka sannan yana daga cikin wato haƙƙi na ‘yan uwantaka shine kallon abu da ido na daidaitawa sannan as sahibu abokin. sahib yana ja an gane akan ce sahiba ya sahabu da ma'anar jan abu mun karanta da kowa cikin ashirya mai malami ashirya yake fada eh? bayan da ya ce amintar layali wahiyar abdur sahibin fakun hazirar inda waɗe ba tarjau to kafin nan ya faɗi cewa a mannan a sahibu ya faɗi kalman ainihin wato sahibi idza jaa kullu al-khalqi laysa bi zahibi lokacin da yake maganin cewa in Allah ya turo mutuwa dukkan to cewa sahib shine jan abu da haka falyanzur al-mar'u aina yadda qadamahu to mutun ya duba ya ga a ina zai sanya kafarka idan abokinka ya ja ka to ka duba ka ga ina zaka dora kafarka لأن اتخاذ الصحبة لا بد أن يصدر عن تفكر دومن كافن كذا أبو كني dole ka yi tunani ka wane ne ya kamata ya zama abokinka ba kowa ya kamata ka dashi ya zama abokinka ba musamman wannan zamani da muke rayuwa zamani na fitina zamani da amana cewa mutane karanci zamani da cin amana ya yawa zamani da ha'inci ya yawa mutumin da baka tsammanin yanzu idan ka ɗauki amana ka bashi zai ci sai ka ga ya ci to yanzu ne ya kamata mutane su taka ɗanɗan wajen abokantaka wa ya kamata ka yi abokantaka da shi an gane sannan mutum ya ƙauyi yakan ƙarfafa addininsa da abokantaka da masu imani sannan addininsa yakan dawo ya zama ya yi ƙaranci ƙwaran da sun ya zama sai na abokantaka da fasikai ne Allah ka raba mata abokantaka da fasikai wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu annan nabi ya sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce al mutum ma aman ahabba yana tare da wanda yake so muttafaqun alaihi wa fi riwayati qala yake cewa qila lin nabi sallallahu alaihi wa sallama far rajulu mutum yana son mutane wa lamma yalhaq bihim yayin da hanyar bai rike su ba qala sai annabi yace al mar'u mutum ma aman ahabba yana tare da wanda yake su mun karanta wannan hadisin a baya a babun ko an mutum yana son mutane wa lamma kun ga alwawo wawu da haka ko kuwa hanyar an fahimta yi domin ya ce farrajulu mutum yi hibbul kawo yana son mutane da haka arrajulu muktada ne hibbul kawo fi ilin wa fa'ilin wa makulin bihi ne jimla fi ita ce fi mahalli na fi'in khabar eh hadisi na na muka tsallaki eh eh haka ne وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي الرجل على دين خليله مكين ينا أكن الدين مزو ينسنه لا تفل ينظر أحدكم قوة النمك يدوب يغني من يخالد واي مزو ينسى أم فهمت أي قوة يدوب يغني واي مزو ينسى wanda da kake so sai ka ga ba sa ba tokan addinin sa kace shine abinda hadisin yake magana da haka wannan abin da muka karanta shine abin da hadisin ya ainihin wato kunsa dan haka da haka sai yace farrajul yuhibbul qauma haka lokacin da ya zamanto alqauma shine maqulun bihi tunda maqulun bihi din ma'arifa ne ga kuma alwawu wawu hal lamma kuma harfu nafiyun ne wa jazmin wa istimrarin wa tawaqqu'in ina son mutane har yanzu fa da nake muku magana ban haɗu da su ba wa yake magana a wannan lokacin annaba da sahaba ya mun karanto hadisin a baya ko lokacin da ai yazo yana kira ha'u yana ta kira ya rasulullahi ya muhammad ya muhammad aka ce ka sassauta muryarka kana gaban annabi ne ya rantsi da Allah ba zai shigo ba ya za a yi mutum yana son mutane bai haɗu da su ba sai yanzu kuma ka ce a shigo ba za a yi shirin ba mun karanto hadisin a baya an gane to shi ne sai annabi don ya kwantar masa da hankali sai ya ce masa almar'u ma aman ahabba kana tare da wannan da ke su. shi yasa a wata wayar Anas dan Maliku yake cewa wannan yana daga cikin abin da yake mana daɗi musu sahabbai annabi da ya faɗi wannan magana ce mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama haka duk wanda ya so annabi so na gaskiya yana tare da shi ba so na munafunci ba cikin karatun da ne a Lagos kwanan nan na faɗa alama guda goma sha ɗaya da ake gane masoyin annaba da ita don masu da'awar san annabi sun yawa eh, kowa zai ce annabin nan nashi ne shi masoyin annabin ne to dole ya zama to kana da ka'ida da za ka auna abu da shi sai ka ɗauki wannan alamar guda goma sha ɗaya shi wanda ya da'awar san annabi sai ka auna shi da ita guda goma sha ɗaya ka gani da ka ga ya cika to masoyin annabi ne kana ganin ba da ƙarya yake da'awa ce kawai ita kuma da'awa ko kowa ma zai iya an fahimta a wannan shi ne don haka hadisi yana nuna mana cewa wannan hadisi man jahila shi a min ilmi sa'ala idan ka jahilci wani abu na ilimi to ka tambaye shi saboda ai an ce ilimin nabi ko an ce wa annabi farrajul yuhibbul qawma wa lamma yahqu wa tawajjaha sannan ana so in za ka yi tambaya ka fuskanta ila ahlihi wa amalati zuwa ga wanda suke ma'abucin abun ne kuma suke dauke da abu sannan yan bagi alal muslim an ya tara asdiqa'ahu wa ya min as-salihin ya kamata ga mutum ya zaɓi abokansa ya zamanto mutanen kirki masu jin tsoron Allah ya yakuna ma'ahum dan ya kasance tare da su li anna mar'a, yi yuhsharu ma'a ahbabihi domin kowane mutum tare da wanda ya mutu za a tayar da shi yasa qala rawi yace yuba asuna alama matu yawa akan abin da kowa ya mutu akan shi za a tayar da su ce in kai dan jimbillahi ne wallahi da jan wannan za ka tashi a lahira an fahimta yi ce in kuma kai dan mandiri ne ce da gangan za ka tashi a lahira wallahi an fahimta yi to wannan yana daga ciki da haka duk wanda kake tare da su in mutum yana tare da anna to tare da anna zai tashi an fahimta yi Allah ya sa mu dace sana'al akillahu masoya a ada'un yawmal qiyama illa asiya makiya ne ranar alkiyama in dai ba tsoron Allah ya hada ku da mutum ba shi yasa Allah ya faɗa wannan a ya yace al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa illa illal sai masu jin tsoron Allah duk wani wanda ka san kun haɗu da kai da shi kun gina wata soyayya in ba addinin Allah bane ya hada ku ka tashi alkiyama sai ka tashi kana wani alaji ne ma shi ma yana alaji ne ma ya gama Allah ya ce la tastasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ya ce ayi wuta kawai a gangare kawai a kara gaba ana gane to wannan yana daga ciki sannan alhubbu fillahi idan ka so wani dan Allah yudriku bihi almar'u ma fata to wannan yakan sa abin da ya kubuce maka ka riske shi aw qasura anhu min nawafil ta'ati ko abin da ta takaita na nafilfili na da'a ga Allah to san ka dan Allah ga wani mutum ya kanta ka riska akan wannan abu almu'minuna sannan hadisi yana nuna mana masu imani fa darajatun fil amali wa sa'a darajoji ne wajen aiki da da'a aikin wani ya fi wani da'ar wani ga Allah ta fito wani ai ba da mataki da yake ba ko da mataki da ne fa minhum al a ciki akwai wanda yake tsaka tsakiya wa minhum akwai daga cikin sa akwai as-sabiqu bil khairati bi idnillah wa minhum a cikin su ma akwai zalimin da nafsi da ana samun wannan a cikin mutane an fahimta yi to kuma gwargwadon ba Allah ya ce fastabiqul khairati ba wa fi zalika fasal mutana gwargwadon yadda idan aikin da'a ga Allah ya taso kuke yan gaba gaba to gwargwadon yadda za ku zama yan gaba gaba gurin tserewa gaban Allah idan an ji gwargwadon yadda ka zama dan baya baya a duniya to gwargwadon yadda in an je lahira ma za ka zama dan baya baya ko a gurin tsallake siraji akwai wanda ya zai wuce kalbarki kamar walƙiyafi ya wuce saboda yan gaba gaba ne a duniya da wani kuma tun da dan baya baya na harkar addini da rarrabe zai zai wuce wallahi Allah ya kiyaye Allah ya raba mahawa siraji da rarrabe an gane وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا لقى أنس مالك أن لا يقال مثلا لا ولا بلا ربا قوي يادو قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكي والنبي متى الساعة يشين تاشم القيامة an gane domin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama san yake dare ya zo ya fara kiran mutane zuwa ga addini ba abin da yake kawo da mutane hankali ke maganin yaushe alkiyama za ta tashi wani lokaci ana karatu ya sha maruwa kawai wani sai nan na dokan sai sau ya zo ya ja ya tsaya kawai shi so yake a faɗa min yaushe ne alkiyama za ta tafi. shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan cewa ya tsalo naka an sa'ati ayyana mun sun matsa dangane da tashin alkiyama yaushe ne alkiyama za ta tafi. Allah ya ce kul inna ma ilmu a inda rabbi ilimin yaushe alkiyama za ta tashi yana wajen ubangiji la yujalliha li waqtiha illa huwa ba wanda ya san yaushe ne fati Allah din saqulat fi samawati wal ardi al'amarin alkiyama yaushe ne fa matsala ce da sama da ƙasa ma sun mata nauyi Allah ya ce la ta'atikum illa bakatatan ba za ta zo ba sai ban escape ba wanda ya tsammanin ga ta za ta zo sai ta zo amma an sa mata alamomi dan faqad ja'a asharatuha ashar asharat alamomi suna zuwa Allah ya ce yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha ganin suke kaman ka sani ka ki faɗa musu ne Allah ya ce ka ce musu ilimin ta yana gurin ubangiji ba wanda ya sani qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi yace masa ma a attala da kai kake tambaya tashin alkiyama me kai mata tattali me kai mata tattali qala sai yace hubbullahi wa rasulihi ina san Allah ina san manzon Allah ka kusan wanda ya tattalin son Allah da annabi da gaske ka kusan ya yi tattali ko sa wancan malamin yace a sun rusuli yanzu a cikin manzanni na Allah man bil hashimi yusabbab wani annabi ne ma ya isa a kamanta shi da bahashimin dangi ai babu sai yake haramun alaihim narun qalbun ahabbahu qalbun ahabbahu duk zuciyar da ta so annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ta kaske take yi ba munafunci a cikinta to haramun ne a je lahira Allah ya kona ta shi yasa yake rasulun karimu shi manzo ne mai karanti ma a saqatu rabbahu da dai bai taba sa ba ma Allah ba sai yake uiddu nayi tattalin li ahwalil qiyamati ga tsorata tsoratan alqiyama nayi tattalin hubbahu san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na taba gabatar da wani karatu a ka daure akan mayaɗi fage guda tara fili in an ce fage da yake gaban kowane ɗan adam da sai ka tsallake su kafin ka shiga aljanna an gane to wannan yana daga ciki kala sai annabi yake masa to anta kai din nan ma aman ahbabta kana tare da wanda kake so muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim wa fi riwayatin lahumma a wata riwaya wanda bukhari da muslim suka ruwaito yace ma a attu laha ban mu tattare gare ta ba min kasi da tsomi na yawan azumi wala salatin ko sallah wala sadaka ko sadaka walakin ni uhibbu Allah wa rasulahu sai dai ina son Allah kuma ina son wa ina son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kenan yana sallah yana azumi yana zakka yana sadaka ko amma san shi ga Allah da annabi ya fi yawan sallah da azumi da wa da zakka saboda ko za ka yi sallah da azumi da zakka da waya in zuciyarka ba san Allah ba san Allah ba aikin banza kake ko kuwa an fahimta yi munafikai ba suna sallah ba amma Allah sai da ya faɗi irin sallah yace yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa saboda sallah ce ake ba san Allah ba san ba a zuciya kuma na daga cikin abin da ke sa a yi ridda shine jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisi yana nuna mana hikimar manzon Allah da balagarsa fi ijabati sa'il wajen ansawa mai tambaya su dallahu ala ya ummu lokacin da yazo ya tambayi annabi annabi ya nuna masa abin da yake da muhimmanci abin da kuma zai tsiratar da shi menene yake da muhimmanci ya tsiratar da shi wa huwa al-istidad lil akhirati bima yanfa'u wal amal as-salih shine istidadi tattali ga abin da zai masa amfani wajen yadda zai yi shiri dangane da ranar alkiyama kun ga da ya zo ya ce mata a ce annabi ya ce masa wa ma a attala me kai masa tattali an fahimta yi kenan ba tambaya akan tashin alkiyama ya fi muhimmanci ba yin tattali saboda alkiyama shi ya fi shi ya fi muhimmanci da haka ce annabi ya masa nuni akan abin da ya kamata ya tambaya akan sa kenan ina ba ta an fahimta sannan ya juzo raddu sa'i ya halatta kamar wa mai tambaya amsa bi su'alin da wata tambaya idan kana jawabu su'ali bi su'ali yushidu sa'id idan mutum ya zo yana maka tambaya kana karantarwa idan ya tambaye ka wani abu to ba dole abin da ya tambaye ka ka bashi amsa akan shi ba kai mura'ati da halin shi ta'iwa abin da ya tambaye ka daban abin da zai masa amfani kuma daban to in ya tambaye ka akan wata matsala sai ka bashi amsa da abin da zai masa amfani ba abin da ya tambaye ka ba dan in ka ce duk abin da mutane suka tambaye ka zaka ba su amsa to wata rana wani zai taba tarzo ta kuwa shi yasa su ma sahabbai Allah sai yake to wa alamu anna fikum rasulullahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri inda duk abin da kuka kawo annabi yake muku biyayya akan shi da annabin da kun sha wahala wallahi da an sha wahala to in kana karantarwa kakkai ka dinga ati da haɗin mutane mutum zai tambaye ka wata matsala to ka bashi amsa akan wata wata matsala sannan Allah akhfallahu ilma sa'a alal ibadu, Allah ya koyi ilimin yaushe alkiyama za ta tsaya akan bayansa liyaba almar'u musta'iddan mutajahhidan li gha'illah dan me Don mutum ya zama yana shiri da tattali da tanadi don ranar da zai haɗu da Allah subhanahu wata'ala shi yasa aka ɓoye tashin alkiyama to yadda aka ɓoye alkiyama ba wanda ya san yaushe za ta zo haka mutuwarka babu wanda ya san yaushe za ta zo shi yasa waccan ake kiranta a ce as-sa'atul kubra wannan ake mata as-sa'a as-sughra wani magabaci ya halarci jana'izar wani yaga ana tura kasa akan shi yace amma haza faqad qamat qiyamatu wannan sun alkiyama ta riga ta tsaya to yadda mutuwa ba wanda ya san ranar da za ta zo ko to ai iske idari saboda ita haka alkiyama babu wanda ya san ranar da za ta zo ita ma ai iske idari ai tattali saboda ita sannan yawmal kiyama yakunu almar'u ma man ahabba ranar alkiyama sai ka kasance tare wanda wanda kake so an khairin aw sharri idan ka so mutanen alheri to kana tare da su idan masharranta ka so a shararai to kana tare da wa'annan wa wa'annan mutanen sannan san Allah da san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da biyayya ga Allah da bin annabi yana daga cikin aiki na falala wanda yake kusantar da mutum zuwa ga Allah sama da ainihin wato kowane aiki sannan yana daga cikin abin da yake cika aikin da'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da mutum an fahimta a Allah ta'ala ya kama dace malamin kare ya nuna lokaci yayi Za mu tsaya nan akwai abubuwa guda uku abu na farko kar mu manta a cikin satittikan nan da suka wuce akwai ɗaya daga cikin iyayenmu kuma malamanmu na addini a cikin wannan gari wanda muke makotaka da sunan shine a sheik malam muhammad rabi daura allah ya masa rasuwa yanzu babu wani abu da yake tsakanin mu da shi na alaƙa sai dai a yi masa addu'a allah ya bi kansa allah ya masa rahama da haka a dukkan lokuta yan uwa da za a yi addu'a wannan aka san Allah yana karba to a sashi cikin addu'a abinda suka yi na jihadi Allah madaukakin sarki ya karba Allah ya ji kan malam Allah ya wa malam rahama Allah ya sa ya huta ina ganin zuwan sa umaran nan na karshe na kalli program din da yi a gidan TV na Usad wala rabi dola tun kafin izala ta bayyana yake wa'azi irin wa'azin nan da ake a kunna mutulan ruwa tun kafin izala ta bayyana a kasan nan yake wa'azi Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama abu na biyu kar a manta da shugaban kasan wannan kasar na san abu ne wanda yake bayyananne a maujan mafi yawancin ku cewa ba shi da lafiya an fahimta kuma na sha faɗa a guraren karatuna da dama wanda suke bibiye da yana daga cikin haƙƙin da ke kan shugabanni akan al'umma shine yi wa shugabannin addu'a amma musamman ga ƙa'idar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sa cewa la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu na nafsihi min alkhair yanzu idan an gane idan yanzu ni ban da lafiya kai baka da lafiya dan Allah muna buƙatar ƴan uwa musulmi su taya mu cikin addu'a ko ba ma buƙatar wannan to yadda idan ni yanzu ban da lafiya nake da buƙatar ƴan uwa na musulmi su taimake ni da addu'a saboda tawalan lura ai shi ma a matsayin sa na ɗan uwan musulmi wannan haƙƙin da yake kai yana da shi ko bai da shi yana da shi ɗaya kenan sannan na biyu kasancewarsa shugaba a cikinmu. da aka kasance wasu shugaba a cikinmu yana da haƙƙi mai girma ƙwarar gaske gaske a kanmu wajen yi masa addu'a da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya abinda ya jarrabe shi da shi kuma na rashin lafiya Allah ya sa fara ne Allah ya daga darajarsa da shi don tsarkin sunayensa wasu mutane za ka ji kowa da irin fatan da yake an gane to wanda suke bibiye da mu ko sati biyu da ya wuce a karatun da na haɗin buɗe na karanta muku maganar shekul islamu ko shekul islam shekul islam bin taimiyya da ya a cikin minhajis sunna da ya faɗa cewa mumini musulmi ɗan uwanka wajibi ne ka so shi ka tsaunace shi ko da ya yi zalunci wa'atta da alaika kuma ya ƙetare guri a kanka Ya ce, amma an ne wajibi ne kai gaba da shi koda wa in a ataka wa ahsana ko koda ya baka ya kyautata masa amma sai ga wanda ya fahimci ka'ida ta addini mala bakar gumi da kuka ga ya tashi a nan kasan yana ta kokarin a kode shi duk abin da yake na shugabanci ne da zabe musulmi su shiga gaba wallahi tallahi ba a banza malam ya sai wannan akwai dalili kuma kuna kallo dai ɗan damammakin da aka ba wanda ba musulmi kun ga implication ɗin abin a cikin shekarun da ba su da yawa don haka ni dai ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a ƙasar nan kada Allah maɗaukacin sarki ya ƙara jarraba mu wanda ba musulmi ya shugabance ka eh, wannan kan ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala in kun Eh, akwai wanda suke faɗa musamman in shi'a cewa wai inda akwai wanda ma yanzu suka ta alwashin cewa wai inda ya dawo da ransa da kafarsa to su sun fita daga shi'a an gane to saboda haka mun yi addu'a wannan kudirin nasu da wannan furicin nasu Allah ya kunyata su kada Allah ya nuna musu abin da suke so an gane malam din banza Dan ya taba tsinin ne tsinin ne ne zai ba abin da zai mai wallahi an fahimta yi me zai mai ko ya taba malam an gane to dan girman Allah ‘yan uwa a saka shi cikin addu'a a shi cikin addu'a Allah ya bashi lafiya ta yadda kuke ganin al'amuran kasan nan ku ya haƙuri in dai wanda yake musulmi ne yake shugabanci wallahi matsalar tana da sauƙi yadda kuke ganin ta ta yi zafi akan a waye gari wanda ba musulmi bai zo yana daidaita mutane kun daga implication ɗin abincin daga kan obasanjo an fahimta yi yanzu duk rigingimin da ake a ƙasan nan yanzu shi obasanjo ba yana cikin masu haɗa rigingimin ba yanzu ba kwanan nan ya gudu ya tafi ya je samu inyamurai ba ya ce wai tun da aka fara demokaradiyyar nan su ma ba su kwankwaɗi roman demokaradiyya ba ya kamata su ma a ba su mulkin nan su duk kasar da aka ce majoratin mutane su za su mulki minority za su mulki majoratin mutane ba a zauna a lafiya yasa wannan yawan da kuke gani namu yana da amfani wanda suke cewa an haifi almajire an tara mutane a arewacin najeriya ba su da amfani ba su san akwai emergency yana tasowa ba yana da amfani an fahimta yi su don haka muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala allah mataukakin sarki ya ba shi lafiya allah kuma ya sa ka fara ne abin da ya jarrabe shi da shi na rashin lafiya don tsarkin sunayensa an gane ku ba za ku san abin da mu muka sani ba ba za ku san abin da mu muka gani ba ba ku ji abin da mu muka ji ba a can baya yasa duk wanda suka zo suna mana tuhume-tuhume ba san kallon su kawai nake wanda wata matsalar in ta taso kai kana iya koma kai bacci mu matsala take tasowa muna kallon ta ga ta tatan karo ba za mu iya magance ta ba ko ba za mu iya koma mu kwanta ba sau da mu mun san hatsarin da aka fuskanta mun fi kowa sanin matsalar wanda ba musulmi bai zo shugabanci mutane sau haka muna roƙon Allah subhanahu wa in Allah ya kawo shi a babin jarabawa ba yadda zami amma muna roƙon Allah kada Allah ya mana jarabawa amma wannan shine abu na ƙarshe akwai wani bawan Allah ya turo cewa a saka ainihin wato iyalansa ba su da lafiya a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya sannan yan uwa su dakta muawiya sun sake bude wani asibiti an gane asibiti yana nan asibiti kwarai da sunan asibiti yana nan kaje tirin nufa an gane wajen kwanan madakin banin nan za ka ga tirin nufa tudun wada hospital babban asibiti ne yau sun bude kaciya kyauta ma haka idan haka allah ya saka musu da an gane kuma wannan asibitin ba na wasu ba ne kar wani ya je tare rigima ya ce a'a yanzu asibitin na kuɗi ne ko kuwa yawa na kuɗi ne in kana da kuɗi ka ji. in ba ka da kuɗi kakka ba na bisa jirin layi ba ne wannan ita ce magana saboda haka asibiti yana nan wanda yake da muskila kamar yadda aka saba to zai iya garzayawa ya tafi asibitin Allah kuma ya yawaita irin waɗannan asibitocin a cikinmu wanda za su buɗe asibiti da manufa don tausayi don jin kai don tausaya ma al'umma an fahimta ne Allah ya kama dace wannan shi da haka in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa a yi kokari za mu zo da wuri insha Allah za mu yi darasi biyu littafin asilatun qadar shababi a ila haka, za mu dawo daga farko za mu fara shi domin sanda muka fara ba a dauka ba ko daga farko an gane in dai tafiya ya bujuro to za a yi kokari a sanar in ba ta ne ko to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh